إن هذا الإنسان هذا المخلوق هذا الكائن إذا قورن بغيره من مخلوقات الله عز وجل العظيمة والأجرام الكبيرة التي خلقها الله في السماء وفي الأرض من أشجار وجبال وأنهار وكثير من الحيوانات إذا قورنت هذه المخلوقات السماوات والأرض وما فيها بهذا الكائن الصغير الذي هو الإنسان بان بذلك ضعف الإنسان وأنه في الحقيقة في أصله وبنيته مخلوق صغير مخلوق ضعيف بناها ورفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب فالله سبحانه وتعالى بين ضعف الانسان وانه اخرجه الى هذا الوجود حيث لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان من ضعف ثم اعطاه شيئا من القوه يقدر بها على تبليغ حاجته من تحقيق مصالحه ودفع ما يضره والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فقد اتاح الله سبحانه وتعالى لهذا الكائن الصغير وهذا المخلوق الضعيف اتاح له من ادوات المعرفه ما يبلغ به حاجته والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذا المخلوق الضعيف إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية تاريخ هذا الجنس الضعيف نجد أنه تحدى قوة الله عز وجل وإرادته نجده تحدى عظمة الله وتحدى أمر الله ونهيه ووقف أمام رسل الله عز وجل مكذبا مستكبرا يرد أمر الله عز وجل بقطرسته واستكباره فنرى في تاريخ البشريه قوم عاد الذين عمروا الذين عمروا جنوب الجزيره منطقه الاحقاف عمروها واعطاهم الله سبحانه وتعالى من القوه الجسديه والقوه الماديه ما جعلهم يستكبرون على الله ويستكبرون على رسول الله هود عليه السلام فقد تحدوا قدرة الله عز وجل وتحدوا إرادته وأمره ونهيه لما جعل الله لهم من خلق من قوة خلقية عظيمة ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكانوا يبنون بكل ريع آية يتخذونها جسرا لمعصية الله عز وجل أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين هكذا وصفهم الله عز وجل وجعلهم لما اعطاهم الله عز وجل من القوه يستكبرون على الله ويتساءلون من اشد منا قوه واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه فجاءهم الجواب الصادع اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فلما بلغوا في عتوهم ونفورهم وتكذيبهم واستكبارهم بعثهم الله بعث الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا صرصرا وسطلطها عليهم سبع ليال وأي سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية هكذا جعلهم الله سبحانه وتعالى تاريخا يذكر وجعل مسيرهم في مزابل التاريخ ثم خلف من بعدهم ثمود قوم صالح وهم ايضا استخلفوا بعد عاد واعطاهم الله سبحانه وتعالى من القوه الجسديه والماديه ما جعلهم يستكبرون على الله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين لكنهم استكبروا وسخروا من رسول الله صالح عليه السلام ومن معه من المستضعفين قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فكانت النتيجة سلط الله عليهم الصيحة فأخذتهم الصيحة فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لثمود هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن غطرسة فرعون لما له من القوة والملك والمال والجاه فادعى الإلهية والربوبية وقال ما علمت لكم من إله غيره غيري وقال انا ربكم الاعلى وافتخر بسلطانه وملكه وعرشه فقال لقومه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه الماء فاغرقه الله سبحانه وتعالى فصار تاريخا يذكر هكذا مرت البشرية في كل مرة يقوم هذا الخلق المخلوق الضعيف أمام إرادة الله يتكبر ويقول من أشد منا قوة فيأتيه الجواب الحاسم من الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana faɗa mana cewa Allah fa yana son ya sassauta mana ne wa khuliqal insanu da'ifa amma an halicci dan adam mai rauni duba manya-manyan halittun da Allah ya zuba a sararin samaniya da waɗanda ya ƙasa mai rauni wa khuliqal insanu da'ifa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ɗan adam a wani lokaci ma ba a ambatansa babu shi ma babu maganarsa daga ba Allah ya halicce shi daga wani ruwa gamin gambiza na namiji da mace ya sanya masa ji da gani hal ata alal insani hilun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura na khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira haka ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci dan adam ya halicce shi daga rauni sannan bayan wani rauni Allah ya bashi wani ƙarfi ƙarfin da zai amfani da shi wajen biyan buƙatarsa wajen kare kansa daga abin da zai cutar da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya hore masa hanyoyin da zai iya samu ilimi don ya samu cimma bukatunsa na rayuwa don ya iya sarrafa wasu al'amura wasu abubuwa da Allah ya halitta a kewaye da shi <coughs> waɗanda ya sanya su su zanto masu hidimta masa Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la na shari'a, haka Allah ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata ba ku san komai ba وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ya ba ku ji da gani da zukata domin ku gode masa wani ɗan adam mai irin wannan rauni wanda a cikin halittun ubangiji subhanahu wa ta'ala yana daga cikin masu rauni amma Allah ya masa wannan karamcin ya masa wannan baiwar sai ya zanto a tarihinsa yana fito na fito da Allah yana tinkaho da kafafa da takama da ƙarfin da Allah ya bashi da dukiyar da Allah ya bashi da halittar da Allah ya masa dan ya kalubalanci kuma Allah subhanahu wataala ya kalubalanci iradar Allah ya kalubalanci annabawan Allah ya kalubalanci dokokin ubangiji da manzanninsa yayi watsi da umarninsa da haninsa dan yana jin cewa yana da wani karfi Allah ya ba mu labarin cikin halittu ko cikin al'ummu da Allah ya yi a bayan ƙasa waɗanda ya musu ni'imomi da yawa amma suka mai da waɗannan ni'imomin wani tsani ne da za su hau domin su yaƙi Allah subhanahu wata'ala da annabawansa Allah ya ba mu labarin adawa waɗanda Allah ya ba su ƙarfin jiki wa zadakum fil khalqi basta ya ba ku ya ba su yalwar ƙarfin jiki lace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad baka ga yadda ubangijinka yayi da adawa ba wato iramawa ma'abota tsawo da faɗin kirji allati lam yukhlaq mithluha fil bilad waɗanda ba a taɓa halittar ba a yi wata halitta kamar su ba a cikin garuruwa wajen ƙarfinsu Allah ya ba su dama suna manyan gine-gine suna manya-manyan gine-gine nuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun yanzu ku riƙa gine-gine manya-manya a kan tuddai kuna sharholiya wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun kuna rika gina manya-manyan ganuwoyi da manya-manyan gidaje kamar za ku dawwama wa idza batashtum batashtum jabbari idan kuma kuka yi damka ku yi damka irin ta azzalimai wato kuna amfani da yawan ku da karfin wajen zaluntar wasu wannan girman da suke da sun samu da dukiyar da suke da da gidajen da suke ganin sun gina da ci gaban da suke ganin sun samu a bayan ƙasa sai yasa suka rika wa Allah girman kai har ma suna ganin cewa akwai wanda ya kai su karfi akwai abin da ya fi ƙarfin su Allah ce wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ce amma adawa suka yi wa gaskiya girman kai ba tare da suka yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba har suka rika cewa wane ne ya kai mu ƙarfi dan da nan Allah ya ba su ansa da ta rufe bakin su awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ga Allah da ya halicce su ba ya fi su nawa suke in aka hada su da salittar sama da ƙasa khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sama da ƙasa ta fi halittar mutane antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha sama da kuke gani da Allah yayi ita ce ku kuka fi karfin halitta kuka fi karfin tsananin halitta ko ku sama suka yi wa Allah wannan girman kai cikin lokaci kankani Allah ya ko iska iska wannan da suke shaka ita ce ta zama sanadiyar halakar su gaba daya wa tara al-qauma fiha sar'a ka annahum ajazu nakhlin khawiya cikin kwana cikin kwanaki bakwai kwanaki takwas darare bakwai Allah ya gama da su ka gansu azube a yayyashe matattu ka annahum a'jazu nakhlin khawiya nace kamar kututturan dabino da aka rarake cikin sa babu rai ce fa hal tara lahum min baqiya akwai wani basalmu da yanzu a bayan kasa Allah ya share akwai wani cikin adawa a bayan kasa Allah ya share su suka tafi Allah ya maye gurbin su da samudawa mutanen annabi salih su ma ya zaunar da su a bayan ƙasa suna fafe duwatsu suna yin gida suna yin gida na takama na alfahari amma su ma suka yi wa Allah girman kai suka rena annabin da Allah ya aiko musu suka rena muminai sa ba za su yi imani da shi ba dan kankanin lokaci Allah subhanahu wataala ya aiko da tsawa فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كاراجي كاراجي شيء كام شيء يهلك كاسو سكواي غري أغرفانا أتكين كدا جنسو كأن لم يغنوا فيها كمر أي بقى تبين سبا على إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا تتب سمودا واسم بتل شيء وأبنجي جنسو bu'dan li samud samudawa sun yi nesa da rahamar ubangiji haka fir'auna shi ma ya zo ya yi nashi kafafar ya nuna isa ganin irin mulki da Allah ya bashi da sojoji da 'yan sanda da suke masa aiki har ma ya kai ga da'awar uluhiyya da rububiyya gaba ɗaya ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi Ana nuna mutanensa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru yanzu ba mulkin masar nawa bane ga ƙoramunan suna gudana ta karkashin gidaje na ba kwa gani ne lalata shi halaka shi da wannan ruwan da suke yake gudu karkashin gidansa yana alfahari da wannan ruwan Allah ya halaka shi hatta idza akhadahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين sai bayan ka gama barna a bayan ƙasa ka ce ka yi imani to haka ubangiji subhanahu wata'ala a lokuta daban-daban dan adam ya nuna wa Allah cewa shi ya isa zai yi fada da addinin Allah zai yi fada da umarnin Allah yana ganin ya taka kowane irin mataki na ƙarfi na ci gaba na na ilimin zamani lokaci kankani idan Allah subhanahu wata'ala ya so ya nuna masa isar kudirarsa sai kaga ya nuna masa shi yasa har koyaushe mumini a gaban Allah subhanahu wata'ala yana nuna shi bawa ne mai rauni shi mai neman taimakon Allah ne da agajinsa duk kuwa abin da ya mallaka shi ba kowan kowa ba ne kada dukiyarsa mulkinsa ‘ya'yansa jama'arsa ƙarfin iliminsa ya sa ya rika jin shi wani ne Allah ya koya mana walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah duk irin abin da Allah ya baka kake ji ka samu wani abu na duniya to ka ce la haula wala quwwata illa billah kamai da dabarar da karfin dunna Allah ne ba dabarar ka ba ba karfin ka ba ba iyawar ka ba don kuma ka ƙi ɗan lokaci kuɗa sai Allah ya nuna maka kai baka isa ba Saura ka shi mumini kullum abin da yake roƙon Allah subhanahu wata'ala kai ya bar shi da ƙarfinsa wala takilni ila nafsi tarfata ayn wala takilni ila ahadin min khalqik haka annabi yake addu'a kada ka bar ni da kaina daidai da kiftawar ido kada ka bar ni da wani daga cikin halittarka ka iya mun da haka a kowane lamari a kowane al'amari wajibi ne mu da Allah subhanahu wata'ala ya sa muka fahimci addini na kwarai mu koma ga Allah subhanahu wata'ala dabara da wayo da menene duk ba shine ba idan Allah subhanahu wata'ala ya so dukkan dabara ka sai ta kare Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu bauta masa mu rike kuma asbab kada mu rabu da shi wa idza kunta fihim faltaqum ta'ifatun ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum Allah subhanahu wata'ala da ya umarci muminai su yi sallar khawf salatul khawf lokacin da ake cikin rantsin yaki ci in ka kasance ake fa aqamta lahumus sala faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak yayin da ka kasance cikin ka tsayar musu da sallah ana cikin faɗa. faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa liyakhudhu aslihatahum su zanto tare da kai kuma wasu su ɗauki makamansu su su rike ma'ana ku bauta wa Allah tare da rukon asbab kada ku ce riƙon riƙo da sababi kaɗai shi zai kubutar da ku ku rike sabab abu kaza yana haifar da kaza bari in guje masa amma kada ka ji cewa iyawannan wannan shine dabara shine ƙarfin. dole ne <clears throat> likita musulmi shugaba musulmi dole ne su sha bamban da waɗanda ba musulmi ba su rika haɗa mutane da imani da Allah annabi ya ce la adwa wala tiyara wala hama ya ce fafirra min al majzumi firaraka min al asad sai da ya fara kore adwa dan kakka ɗauka cewa sabab sabab shi a karan karan sai yana tasiri na'am ka rike sababi amma ka sani daga Allah komai yake yanzu a jiya nake karantawa jirgin ruwa ne na faransa na yaƙi wanda suke cewa charles de gaulle watansa hudu a tsakiyar teku da sojojin da suke cikinsa babu wanda ya fito kuma babu wanda ya shiga wata hudu kaga lokacin ba a fara corona ba amma yanzu an auna an samu a cikinsu akwai masu corona waye je ya shafa musu waye harbe su ba su shiga ba su fito cikin gari ba ba kuma wani bai je ya shiga inda suke ba irin jirgin ruwan nan ne na yaƙi na tafi da gidanka duk abin da ɗan adam zai bukata an tanada masa da abincinsa da abin shansa da magunguna haɗa likitoci amma yanzu an gano cewa wasu sun harbu da kwayar cutar corona shine abin ya ɗaure wa gwamnatin faransa kai ya aka yi abin haka ashe kaga abin ya wuce kadai sabab ka mai da abin zuwa ga ikon Allah ka yi addu'a Allah subhanahu wataala ya kare kai kare zuriya kai kare sauran musulmi amma kada a ji cewa wata dabara ka ji wai mutum musulmi saboda an bashi wani abu na iko ya rika cewa mu fa nan mun shirya mata tsaf wani shiri za ka yi wa ikon Allah tsaf na jijji da yawa daga cikin masu mulki a ƙasar nan sai mun gama shiri tsaf ka roki Allah ya kawo maka kariya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tatamannu liqa al adu was'alu Allah al afiya wa idza laqitumuhum fasbiru kada ku rika Allah ya kawo maki ko kun shirya kace ku roki Allah ya ba ku lafiya ya ba ku zaman lafiya in sun zo to sai ku dage amma ba ku rika kamar kuna nuna ko kun gama shiryawa yanzu mun mata shiri tsab wannan ba magana ce ta mumini da ya san kudarar Allah ba sauraka dole ne a kowane abu musulmi ya sha bamban da wanda ba musulmi ba idan arne da da ba musulmi ba amma ya imani da Allah ya fito ya ce su fa abin nan iyayensu sun gama sun bar wa Allah kai musulmi da kullun addu'ar ka rabbana rabbana a ce kuma kana furta irin wannan saboda rashin samun tarbiyya ta addini muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauƙi. wani al'amari da ya karo mu ubangiji ya samu ci jarabawa ubangiji ya bana jarabawa jarabawa mai kyau Allah ya tsare mu ya tsare kasashen musulmi duka wannan cuta kasashen da bata zo ba ko kuma wuraren da bata zo ba Allah kare kawo mana ita Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ubangiji ya tsare musulmi a duk inda suke waɗanda suka riga mu gaskiya Allah ya ba musulmin cikin su Allah ya ba Allah Allah ya yafe musu Allah ya karbi shahadar su waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا